Jama'a marhaban kulale ga shirin sashen Hausa na murar Amurka a wannan la'asariya daga nan birnin Washington DC a sashen Hausa na murar Amurka da ke muku magana kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar kuma kuna jin mu ne ta gidajen rediyon kuna amfani da fara da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya a birnin Kwanni. Masu kwamfuta kuma suna jin mu a voahasu.com ko sashen hausa.com. Jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Grace Aliyu da Abdu ke muku marhaban lalle ga shirin mu na wannan la'asariya muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a Washington ga kanin mu. Alƙalan kotun tarayya Amurka guda biyu sun ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba Donald Trump karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga Amurka. fada white house ta fitar da abin da ta kira kasafin kuɗin gwamnatin tarayya da zai ba da ƙarfi kan amurkawa kana wani jirgi ya tashi daga ƙasar malawi zuwa tanzania inda bakin ma'aikatan da suka yi wani aikin da ya shafi sufurin wannan jirgi mata ne to a gaishe ki to bayan labaran duniya za mu kai ku abuja inda shugaban hukumar kwastan hamid ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan to sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin hamid ali da majalisar bai kau ba they have to wear uniform to sana'a jihuriyar niger kuma jama'a inda za a sauraren mutum talatin a yi musu tambayoyi shari'a nan ta kare cikin awa ɗaya kenan shari'a ce wadda dama an rubuto musu abin da za su yi wai mutanen nan jarirai sun sawo su daga najeriya ko ba su sawo su ba sannan giwa ta faɗi an kada isa hayatu da ya share kusan shekaru 30 yana shugabancin hukumar kwallon afirka ko kwallo kafa kace a zo a buga da Madagascar da kamaru ai kowa ya san result mai da zai kowa ya san irin sakamakon da za a samu wannan rigar da ya dauka ta masa yawa to ga alama wannan abin bai wasu dadi ba bayan duka wannan muna da shirin sai bango ya tsage akwai kuma ra'ayoyinku amma duka sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran alkalan kotun tarayya amurka guda biyu sun ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba donald trump karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga ƙasar wani alkali a hawaii ya takawa umarni biyu burki da ya buƙaci a dakatar da tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma dakatar da ba da takardun izinin shiga amurka bisa ga mutane daga waɗansu ƙasashe shida wani alkalin gwamnatin tarayya a jihar maryland shi ma ya ambaci kalaman trump yayin da yake ba da umarnin watsi da dokar yau alhamis sai dai hukuncin ya shafi umarnin hana ba da takardar bisa ne kawai na dokar da shugaban kasar ya zartas ba tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka ba alkali derek watson ya bayyana jiya laraba cewa yana yiwuwa hujjar da jihar hawaii ta bayar cewa dokar ta saba wa kundin tsarin mulkin ƙasa da ya buƙaci gwamnati ta cire batun addini da dukkan a dukkan matakan da za ta ɗauka da ya samu karbuwa ya ambaci kalaman da trump da mukarrabansa suka rika yi kafin zaben da kuma bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudana a watan nuwamba a lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaba trump ya yi kira da a hana dukkan musulmi shiga amurka abin da aka sauya daga baya aka buƙaci sa ido sosai kan mutane da suka fito daga ƙasashe da ake alakantawa da ayyukan ta'addanci gwamnatin shugaba trump ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin kare ƙasar daga barazanar ta'addanci dokar ta kunshi daina ba 'yan gudun hijira mafaka na tsawon watanni uku da kuma hana mutane daga ƙasashen iran syria yemen libya somalia da kuma sudan takardun izinin shiga amurka yau alhamis ne ya kamata dokar ta fara aiki kafin aka taka mata birki to a hali yanzu kuma fadar shugaban amurka din ta white house ta fito da abin da ta kira kasafin kuɗin gwamnatin tarayya da zai ba da karfi kan amurka din kasafin kuɗin na shugaba donald trump dai zai kara yawan kuɗaɗen da ake kashewa ne kan harkokin tsaro kuma zai samar da damar zabtare kudaden da ake kashewa kan wasu ayyukan da ba su shafi tsaron ba kamar tallafin da ake bayarwa a kasashen ketare da cibiyoyin da ke kula da ayyukan da suka shafi kula da muhalli a cikin wasiƙar da ya tura wa majalisa shugaban amurka ɗin ya ce an yi kasafin kuɗi ne da nufin ba da fifiko kan harkokin tsaron domin idan babu tsaro dai ba za a samu ci gaban ba ma kasafin kuɗin ya kunshi ƙarin kashi hamsin da hudu cikin ɗari a fannin harkokin tsaro kuma za a sami cikin kuɗin ta wajen zartar su kuɗaɗen da ake kashewa a wasu ayyuka na daban wanda suka hada da waɗanda majalisar take so kamar binciken ayyukan magani da kuma tallafa tsofaffin sojoji wanda ba sa da muhalli taram ya faɗa a cikin wasiƙa ta su cewa muna da zaɓuɓɓuka mawuyata kuma mun daɗe muna jan kafa a kai. Ha kuma an zartar kuɗin da ake kashewa a ma'aikatar gidaje da bunƙasa yankunan karkara domin kawar da abin da jami'an fadarwa ta hau suka bayyana a matsayin ɓarnar kuɗaɗe da kuma maimaita ayyukan da ake gudanarwa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakamakon farko na zaben da aka gudana a ƙasar Netherlands na nuni da cewa jam'iyyar PM ta Mark Reuters wato Prime Minister Mark Rutus kenan ta sami rinjaye a kujerun majalisa inda ta doke jam'iyyar masu hankoron kishin ƙasa ta Geert Wilders da gagarumin rata fiye da yadda aka zata tun farko. ana kyautata zaton jam'iyyar people's party for freedom and democracy za ta lashe kujeru 32 daga cikin 150 na majalisar abin da ya fi kujerun da sauran jam'iyyu suka samu nesa ana kuma kyautata zaton jam'iyyu uku za su samu kujerun majalisa goma sha tara wanda ya hada da na jam'iyyar welders da ke adawa da batun shige da fici Firaministan ya bayyana nasarar a matsayin nasarar demokuraɗiyya ya kuma ce ƙasar Netherlands ta ki amincewa da karkataccen ra'ayin wato karkataccen ra'ayin kishin ƙasa. I think it means in the Netherlands that people have been responsive to two messages in the first place that we should not Wannan na nufi a Netherlands mutane sun mai da hankali akan sakonni biyu. Na farko cewa kada mu yi gwaji mu ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren da mu ta saba mu ƙara ƙarfin tattalin arzikinmu mu kuma sa mutane su ji a su cewa tattalin arzikinmu ya fi kowace ƙasa a yammaci tasiri Shan kayan da Wilders ya yi dai bai sa ya yi ƙasa a gwiwa ba, ya gargadi prime minister cewa ba wannan yana nufin za a daina jin sa ko kuma sakon da yake ƙoƙarin yayatawa kenan ba. Dus um, um, ik ben zeer strijdbaar. We zijn uh, behoren tot de winnaars eh, van de verkiezingen. Uh, maar ja, ik had natuurlijk liever de grootste partij geworden. Dat ben ik helemaal niet Als eens. je dat dat niet is ja. in yaki akan wannan akidar muna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi nasara a zaɓen sai dai zan fi goma cewa mu zama jam'iyyar da ta fi girma a zaɓen nan abin takaici shine ba mu yi nasara ba tilas mu jira sai zaɓe na gaba jam'iyyar mu bata faɗi zaɓe ba mun lashe kujeru hudu ko biyar wannan abu ne da ya kamata mu yi fariya da shi nan na maris ne ake kyautata zaton sanar da sakamakon zaben majalisar baki ɗaya To, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma Rex Tillerson ya ce babu tabbaci ko akwai bukatar a sake daukar wani mataki na daban bayan da aka gaza ma nasara matakan diflomasiyan da aka dauka na tsawon shekaru 20 da suka wato da nufin hana koriya ta arewa ta mallaki makaman nukiliya. da yake jawabi a birnin tokyo yau alhamis yan ziyarar da ya kai wace ita ce ta farko a yankin asia tun bayan da ya zama babban jami'in diflomasiyan amurka tillerson ya ce ɗaya daga cikin dalilan da suka kai shi wannan ziyara a yankin shine domin musayar ra'ayoyi da kasashen japan da koriya ta kudu da kuma china akan matakan da suka kamata a ɗauka domin ganin hakan ta cimma wato hakan ta cimma ruwa To mun ba ku labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. suma ma da lato bari mu share da fagen rahotanninmu daga birnin abuja a nigeria inda ta dai hamid ali shugaban hukumar kwastam ya je wurin da aka dade ana neman ya je majalisar dattawa shugaban hukumar kwastam hamid ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan amma har ya kwashi mintoci hamsin da biyar a zauren majalisar ba a bar shi ya yi magana ba to sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin hamid ali da majalisar bai kau ba saboda wani ƙudiri da ɗan majalisar dattawa George Sakibo ya kawo. And it ought to wear uniform by from the first rank to the lieutenant general from the first rank in the custom to comptroller general they ought to wear uniform they have to wear uniform. Ya ƙara cewa idan har akwai hukumominta da ya kamata su sa kayan sarki domin inganta ayyukansu kamar su kwastan da sojoji da 'yan sanda inda sa rigar sarki ya wajaba akan shugabannin ya zama dole su sa rigar sarki. sai mataimakin shugaban majalisar dattawa ike kwaren madu da ya jagoranci zaman na yau yi wa majalisar tambaya kamar haka. Though support of the motion that the CG do return here on Wednesday next week at 10 a.m. in proper uniform and designation of the Contra General of Customs, say aye. aye. Those against say nay. The eyes have it. Gaba ɗaya majalisar ta amince cewa Hamid Ali ya dawo ranar Laraba mai zuwa 22 ga wannan wata sanye da rigar sarki. Na tambayi sanata alli Malam wakili ko ya yake kallon wannan takaddama da ta kunno kai a tsakanin majalisar dattawan da shugaban kwastan din? A babu takaddama tsakaninmu da shi sai dai ko ki ce akwai rashin kyakkyawan sadarwa tsakaninmu da shi. ai in kika duba tsarin kundin mulkin najeriya ya zayyana matsayin kowa a ciki bisa wannan tsarin kundin mulkin nema aka samu daman da aka kira shi abin jira a gani shine ko hamid ali zai mutunta majalisar dattawan ya sa rigan sarki a ranar da zai dawo majalisar madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To a gaishe Madina daga Abuja bari mu cilla Nijar za mu sake koma Najeriya amma bari mu je Nijar inda takaddama ta barke a tsakanin jam'iyyun siyasa wannan kasa din kan hukuncin da aka yanke wa tsohon firaministan Ministan kasar Hama a yayin wani taron gangamin da suka kira a cibiyar jam'iyyar su ta model lumana ne magoya bayan hamma amadu suka bayyana kaduwa da hukuncin da kotun ɗaukaka kara ta yanke wa jagoran na 'yan adawar nishar a akan zarginsa da safarar jarirai alhaji mai duka umaru na daga cikin kusoshin jam'iyyar model lumana turar da wannan zance hito na jarirai bazum ya hito ya yi sanarwa na cewa ba yadda za a yi hamma amadu shi da cikin wannan zance in ba shari'a ta kama shi ba lalle ta ba shi gaskiya mu kuma ta ba mu gaskiya saboda zancen nan turar da allah sa ya fara mun ce ba wani baya gare shi sai muhammadu isu ana nuhin yadda za a yi a hana muhammad takara cikin nijar jama'a inda za a sauraren mutum talatin a yi musu tambayoyi shari'an nan ta kare cikin awa ɗaya kenan shari'a ce wadda dama an rubuto musu abin da za su yi da yake mai da martani akan wannan korafi sakataren watsa labaran jam'iyyar pnds tarayya mai mulki irosani cewa yake su kawo wani shaidu ko wani juju ya hito ya teshi wannan shari'a wannan hukunci da ya yi wane ya tilasa mashi ko su kawo shaida ta cewa eh wane ya tilasa ga yadda aka yi aka tilasa ma ju suka yi dauke wani hukunci kamar sauran takwarorinsa na jam'iyyar model lumana alhaji inusa isa na ganin a fili take a yau jam'iyya mai mulki na shishigi a harkokin shari'a babu sariya saboda duk alkali masu son gaskiya a yi sariya da gaskiya wannan yanzu sun himu ma bakin ciki saboda su ba a ba su magana ana rubuta su kawai a ba wani dan tarayya ce ka je ka karanta su ai alkali akwai masu gaskiya akwai ta kirki cikin su waɗannan sun himu zizahi saboda sunan su ake batawa a ce alkali na yayi alhali ko tarayya ne Muhammadu Yusuf ne yayi ya ba wani dan tarayya an karanta yanzu sarya mutum uku ga isarya Muhammadu Yusuf bazu Muhammadu Mas'udu sai dai jam'iyyar ta PNDS tarayya ta shure wannan zargi wai mutanen nan jarirai sun sawo su daga najeriya ko ba su sawo su ba wai jariran nan an yi takardu na karya cewa a nan garin yamai aka haihe su ko ko ba a yi ba kuma sai a ce wannan abu shirya shi aka yi a yayin wannan gangami magoya bayan jam'iyyar model lumana sun ƙara jaddada goyon baya ga shugabansu hamma ahmadu sai kai sai kai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaishe ka sule jama'a kuna jin rahotannin nan suna zo muku daga sashen hassan murya amurka a washington dc inda muke karfe goma sha daya da minti goma sha hudu da safe yau a shirinmu na dare muna son mu je ra'ayinku ne game da wannan takaddama da majalisar da dattawan najeriya take da ahmed ali shugaban kwastam shin kayan sarki ne da muhimmanci ko kuma aikin da zai yi wa najeriya to yanzu bari mu shiga harkar kwallo inda giwa ta faɗi domin isa hayatu wanda ya share kusan shekaru 30 yana shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka din ya faɗi kan haka ne na tuntubi tsohon shugaban hukumar kwallon kafar najeriya aminu mai gari in ji ra'ayinsa ya bani mamaki aliyu musufa saboda na sani a zaɓe kowane iri ne yadda aka dama haka akan sha yakan zo kuma da bazata da ban mamaki iri iri amma musamman wannan na zaɓen kaf na wannan lokaci ya bada mamaki dan kuwa ba aka zata ba me yasa ya baka mamaki abin da ya bada mamaki na ɗauka hayatu irin abubuwan da ya yi a kullum afirka zai ci gaba da shi ce ya gaji ba kuma bai kamata a fitar da shi haka a ta wannan hanya da aka masa taruwan dangi aka masa rugus a kansa aka cire shi karfi da yaji kana ganin taron dangi aka mashi taron dangi aka mashi yawwa me zai kawo fifa wajen zaben caf me zai kawo shugaban fifa wajen zaben caf me zai kawo jami'an fifa wajen zaben caf amma ka eh, shugaban eh, hukumar kwallon kafa ta duniya ta ba za a yi irin harkar zaɓe na shugaban kwallon afirka a ce ba ta da ruwa a'a ta iya zuwa tana da ruwa amma kuma ruwan matsayi matsayi bai kamata da zai ta baza kafanta ta buɗe ta ci gari ciki ta zo ta dosa ba. Amma Alhaji Aminu akwai alamu cewa an samu baraka tsakanin gwamnatocin kasashen Afirka da hukumomin kwallon kafa ta Afirka. Da misali a Najeriya an ce shi eh, hukumar kwallon kafa ta Najeriya ta yanzu ta goyi bayan shi wanda aka zaɓa na Ahmad amma hukumomin Najeriya sun fi son a zaɓi Hayatu. Ai zaɓen staff da ake yi ya wuce hukumar kwallon kafa. ni na shiga wannan takara kuma sai da nan rubuta wa gwamnati na rubuta wa minista minista na ɗauke ni muka je ƙasa ƙasa muka yi kamfen yau abin da ya fi ƙarfin mutum ɗaya saboda haka ya fi ƙarfin hukumar ƙwallon kafa ta ƙasa shi yasa gwamnatin Najeriya ta shigo ta ce ga wanda take so saboda muna da abubuwa da dama da wannan ƙasa kamarun da da da, da Najeriya ai abu guda ne kuma yau ko ƙwallon kafa kace a zo a buga da Madagascar da Kamarun ai kowa ya san result ne da zai fito kowa ya san irin sakamakon da za a samu saboda haka yanzu me kake ji wannan zai wani tasiri wannan abu zai yi a kan harkokin kwallon afirka to kwallon afirka sai dai mai fatan alheri har kullum ba za mu ce ga abin da kace ba kullum muna fatan alheri ne amma isa hayatu ba ma dan najeriya ba kuma mutum duk mutum da yake duniya ke harkar kwallon afirka ya san bawan allah ne a taka rawa rawa kuma na an amma alhaji aminu akwai masu cewa mutumin da ya shekara ashirin da tara yana jagabancin kungiyar eh, nan ashe lokaci bai yi ba da ya kamata a ce ya ajiye wasu sun ɗauka. Aliyu Mustapha ai ba maganar gajiya ba ne ba maganar isa ba ne idan yana aikin su bai ce ya gaji ba yana yi mai kyau kuma ana yaba masa ai magana ya kare yanzu shi wannan sabon shugaban me ka sani game da shi eh to Ahmad Ahmad abokina ne na sani amma dai gaskiya ba zan iya ba tsammani zai masa yau wasu fatan alheri wannan rigar da ya dauka ta masa yawa to shi kenan alhaji aminu mai gari kenan tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya amma da la'alaja aminu mai gari kenan muka ji yana bayyana ra'ayinsa game da faduwar isa hayatu daga kujerarsa da ya daɗe akan ta ta shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. juma'a Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Isa Gusau mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Muhammadu ya yi tambayoyi guda uku. To amma saboda kurewar lokaci sai yau Malam Isa Gusau zai ba shi amsa kamar haka. malam na ji da kai wannan magana domin gwamnatin jihar borno karkashin kasar shatima ta gina gidaje kimanin dubu biyu da ɗari biyar na san masu sauraro za su yi mamaki ce duk da wannan masifar da ake shi gwamnan ya iya wannan gini to kamar yadda ka faɗa tabbas haka ne akwai gidaje a bakasi wani kimanin ɗari biyar wanda aka gama ba a rabar ba akwai gidaje kimanin ɗari biyar a hanyar university ba a bayar ba amma idan za ka iya tunawa kuma ina bukatar inda zai yi ka je yanzu ka bincika da kanka za ka tabbatar da cewa akwai 'yan gudun hijira a wannan wuri saboda haka ga ba zai yiwu a kori 'yan gudun hijira domin a raba gidaje ba na san kai ma da kake magana ba za ka so haka ba idan ka duba gidaje ɗari biyar da aka yi hanyar gubiyo road ma shi ma an ka bincika haka ne idan ka duba gidaje ɗari biyar da aka yi hanyar dikwa shi ma za ka samu akwai 'yan gudun hijira wa'annan gidaje da ka zauna suna zaune a ciki muna fata cikin iko Allah a shekarar nan a gama gina musu garuruwan su koma idan suka koma dole ka san idan mutane misali a ce yanzu bakasi mutane yan gudun hijira sama da kusan dubu goma misali suna zaune a ciki ko sama da haka a lokacin da zaka tashi zaka samu wurare daban-daban za a lalata ko muna so ko ba ma dole sai an musu gyara an musu gyara sannan a yi rabarwa to mutum na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam sunana haruna hassan suleiman to malam haruna yana jan ka na muna wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya rayar da mu a Maiduguri har zuwa wannan lokaci. Masha Allah. To kuma abin da nake so in yi tambaya a kai. Hmm. Wato in ka bar Maiduguri ka tafi ko ina ana mana murna cewa an buɗe mana hanyoyi a Maiduguri. Hmm. Amma buɗe hanyoyin nan sai zamanto kusan rabi da rabi ne don muna samun rahotanni akwai wanda suka zo shekaran jiya daga Zamboru. baki ne sun zo gamboro akan za su zo maiduguri amma kwanan su hudu a gamboro suna jira a kawo su maiduguri ba su samu hanya ba to me ya tambayar ka akan wannan yawa tambayar shi ne me matsalar wa'annan hanyoyi da aka bude kuma ya zama so mutane za su zo a su kwana uku hudu biyar ba su samu hanyar tafiya ba shi ne abin da nake tambaya me ya kawo haka to ka gama tambayar ko kana da wata A na gama wannan ita ce tambaya ta. To bari Malam Isa ya baka ansa ko? To wannan magana na hanyoyi magana ne da ya shafi jami'an tsaro. Na farko in muka gama waya da kai zan kira wasu daga cikin jami'an tsaron domin mu kai wurin su Domin haƙƙi ne akan gwamnan jihar Borno ya tabbatar da cewa idan akwai kuke-kuke da ya shafi 'yan jihar Borno ya tabbatar da cewa an share musu hawaye. Amma ina son ka gane abu magana da ya shafi hanya da jami'an tsaro za su ke raka masu tafiya a abu ne wanda yake baya cin hulumin gwamna domin a ka'ida na doka ta najeriya gwamna ko dpo ko dpo na karamar hukuma gwamna bai da cikakken umarni a kansa balantana jami'an eh, sojoji Malam Isa ban tare numfashinka ba ban san ko Malam Haruna Hassan Suleiman yana sauraron gidan rediyon nan ba. Don mun yi shirin sai bango da ministan tsaro Janar Mansur Dan Ali kuma wani ya yi tambaya game da wannan Janar Mansur Ali Dan eh, Ali mm, ya yi musu bayani dalla-dalla akan dalilin da ya sa wani lokaci akan samu jinkiri. To ban san ko wannan malamin yana sauraro ba. Malami na gaba bismillah. Hajiya ni na karshe dai Alhaji Graham Muhammad ni ne na karshe yanzu da ya rage na ba kowa. Eh yi tambaya da to to eh, to eh. bismillah. Ni tawa tambayar. Hmm. Shin gwamnatin Borno gashi nan yanzu muna da marayu suna nan akan hanya suna yawo su ma ba a suke ba ba komai ba dai suna kan kan hanya suna ta bara wani tanadi aka yi wa wa'annan yaran da suke barace barace kan hanya. Hmm. to amma sai ina ganin kamar daga amsar da ya bayar ga sauran tambayi amma dai barin baka da kai da malam isa ɗin akwai abin da za ka gaya eh. mishi game da marayun nan. na kan ma na cikin gari ma na kan ma na cikin gari. ba duk da kake gani ciki bara hanya bane marayu. wasu eh. su ina tabbatar maka da cewa ba ma 'yan jihar borno ba ne almajirai ne wanda suke zuwa karatu a jihar borno suna da iyayensu eh. wannan shine na farko eh. na biyu gwamnatin jihar borno eh. tana shirin fitar da wata doka wacce za ta haramta barace-barace a kan hanya amma abin da ake so kafin a fitar da wannan dokan sai an yi tanadi na musamman na yadda wayannan masu barace-barace za a ba su matsuguni za a fitar da wani hanya na ainihin kula da su sannan a hana to bukatar gwamna shine za a kawo doka wadda zai wajabta ma iyaye su tabbatar da duk yaron da shekarun shi ya kai na shiga makaranta an sa a makaranta ko makarantar boko ko makaranta na islamiyya ba na barace barace ba wanda ainihin ilmantarwa zai zama wajibi a jihar borno sai za a ke ta kokarin gina wayannan makarantu domin yanzu idan ka ce za ka wajabta su ba mu da ma inda za mu kai wa'annan yara shi ne tanadin da gwamna yake yi ina son ka gane don muna da kam musamman na marayu kuma a wannan marayun muna da marayu dubu arba'in da tara kusan dubu arba'in tara da wani abu kaɗan ne kasa dubu hamsin gwamna ya je ya samu shugaban cbn gwamnati ta saya wannan wurin yau ma da safe gwamna ya je duba wurin an tura ma'aikata ana gini a wurin ana za a canza wurin ya koma babban makaranta da wurin kwana kuma tanadin da ake yi saboda saboda wayannan marayu ne to wannan shine tsare wayannan su ne cikin tsare-tsaren da gwamnatin jihar Borno take yi saboda haka sai dai kullum bukatun jihar eh, gwamna shine yana kira ga mutanen jihar Borno a ƙara hakuri a cigaba da gwamnati amma gwamnati addu'a kuma yana tabbatar muku da cewa koke-koken ku duk yana ji muna gaya mishi yana sauraro yanzu haka wannan matsayi wannan program din in haka saka zai saurara da kunnen shi zai san kujerin su zai san amsocin da nan bayar inda inda ya kamata ya ɗauki wasu matakai ina tabbatar maka da cewa za a ɗauka. to allah ubangiji ya sa a dace. ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu. Kafin mai sallama muna godewa Malam Isa Guzau da ya samu damar shigowa wannan fili domin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraronmu. Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Hikaya da Malam Dan Lami Dan Maliki da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faife. A halin yanzu kuwa a madadin Julie Gresham wadda ta daidaita sautin wannan shiri, nake fatar a huta lafiya. To ma da karfe ɗaya da minti 24 na safe a birnin Washington DC bari mu abin da wasu kuke cewa. Sakonmu na farko na cewa VOA Hausa ku yi mini kira ga gwamnatin jihar Kano da ta tallafa wa 'yan kasuwar kantin kwali waɗanda gobara ta yi musu barna a kwanakin baya daga Aminu Kano dan adawa ga masu yi ƙasa zagon ƙasa. Sako na gaba na cewa watsi da tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC da 'yan majalisar dattawan Najeriya suka yi wani mai da hannu agogo baya ne game da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba Buhari. Masu iya magana suka ce ruwa baya tsami banza daga Alhaji Mele ali jihar Yobe. sako na gaba ya fito daga yakubu abdullahi dambam da salih shahada dambam suka ce assalamu alaikum voa hausa a yau mun rubuto muku wasikar mu ce dangane da rashin tantance ibrahim magu a matsayin shugaban hukumar efcc da majalisar dattawan najeriya ta yi wannan matakin na 'yan majalisar dattawa bai zo mana da mamaki ba duba da yadda cin hanci da rashawa ya yi katutu tsakanin masu aikin tantance ibrahim magu shure-shure dai baya hana mutuwa wannan sako na cewa yi ma wasu 'ya'yan mata auren dole da wasu iyaye ke yi hakan ke kawo yawaitar mutuwar aure yin haka kuma yana sa wasu matan na fadawa cikin harkan bariki wanda kuma yin hakan illa ce babba ga jama'a ƙasa baki ɗaya da fatan masu yi ma 'ya'yansu auren dole za su daina daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wannan sako na cewa assalamu alaikum voa hausa ko shakka babu al'umma arewa maso gabashin najeriya muna buƙatar agajin gaggawa ganin yadda fari yake ƙara jefa jama'a cikin matsananciyar yunwa ga rashin magunguna a ƙarshe muke kira ga gwamnatin jiha da ta tarayya da ma ƙungiyoyin agaji da su kawo mana ɗauki ga al'umma wannan yankin wasiƙa daga garba sabiola gashuwa jihar yobe Sakonmu na ƙarshe daga Ashir Lawal na goma, ƙaramar hukumar mulki ta Gusau jihar Zamfara, ya ce babu shakka kin amincewa da Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar EFCC ta ƙasa a Najeriya da 'yan majalisar dokoki suka yi. Bai zo wani da mamaki ba domin bai rasa nasaba da irin kakkabar 'ya'yan kaɗe da yake wa barayin Najeriya ba haure ba kunne. To 'yan majalisa ya kamata ku san cewa ko kun yadda da Mago tabbas tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba a Najeriya. Kuma kun nuna wa duniya cewa da yawa daga cikinku ba masu gaskiya ba ne. alheri to madalla to a gurguje ga labarai a To bari mu bada ɗanɗanon wannan labarin da ke cewa kamfanin jiragen sama na ƙasar Malawi ya yi wani zango a tafiyar da dukkan ma'aikatan jirgin mata ne daga birnin Blantyre na ƙasar Malawi zuwa Dar es Salaam a ƙasar Tanzania. Wannan ne kuma karan farko a tarihin sufurin jirgin sama na ƙasar Malawi da aka yi irin wannan zango. mata ne suka gudanar da dukkan ayyukan da suka shafi sufurin jirgin da suka hada da binciken matafiya kafin shiga jirgi da kula da bukatun matafiyan da zaunar da matafiya kujerinsu da kuma ma kula da tashin jirgin abin da ya shafi harkokin sufurin duka to gaishe ke grace to jama'a abinda ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare karfe ta da rabi muna fata da muku da wasu sababbin shirye-shirye a madadin kan ma'anan sashen wasu mura amurka musamman ita grace da sa'ida da ta ja da umarni da kuma injiniya dinmu thomas ali mustapha sakwata ne a washington ga al'ummar yau da gobe suna shigowa